Jama'a barka da warhaka daga nan BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. shugabannin turkiya da rasha da iran sun yi wata tattaunawa akan yadda za a kawo karshen yakin siriya yayin da sojojin gwamnatin siriyar ke gab da kwato yankin gabashin guta yau ake bukukuwan tunawa da zagayowar ranar da aka kashe fitaccen ba amurka nan mai fafutukar kare hakkin bal'adama martin luther king shekaru 50 da suka wuce yan kabilar shona waɗanda 'yan asalin zimbabwe ne sun shafe shekaru suna zaune a kenya amma gwamnatin kasar ta ki ta basu matsayin an kasa za mu ji dalili shugabannin turkiya da rasha da kuma iran sun yi wata tattaunawa a birnin ankara na turkiya gabanin wani taron koli kan yadda za a kawo ƙarshen yaƙi a siriya ana dai kallon wannan kawance a matsayin mai ban mamaki saboda rasha da iran na goyon bayan gwamnatin siriya ne yayin da turkiya kuma ke marawa 'yan tawayen siriyar baya tare da yakantar dakarun sa kai na kurdawan siriya taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da yankin guta na kusa da birnin damascus yake gab da fadawa hannun sojojin gwamnatin siriyar haka kuma ana nuna damuwa kan yadda ake kwashe jama'a ana kai su yankunan da ake ci gaba da lugudan wuta kada rahoton ibrahim mijinyawa wannan labarin wasu 'yan mata ne biyu 'yan uwan juna wato nur da allah da aka tilasta musu barin yankinsu kamar sauran jama'a da dama. Suna wallafa bidiyo a shafukan sada zumunta game da yadda rayuwa take a gabashin Guta a 'yan watannin da suka gabata. Tun lokacin da aka kai mana harin bam na farko, babu wanda ya dakatar da Bashar al-Assad. ta yaya za mu yarda da cewa an kashe mana ƙananan yara da dama mun sha wuya sosai kada ubangiji ya yafe masa ba su da isassun kaya saboda a baya an tilasta musu tashi a lokuta da dama bas din na daukar mu zuwa idlib a cikin dare muna jin tsoro sannan muna bakin ciki sosai na barin mu. sun isa idlib yankin 'yan adawa mafi girma a siriya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 a cocin nursing Temple, yaran Dr. Martin Luther King da makusantansa a masu bashi shawara da masu sha'awar rayuwarsa sun hallara domin girmama rayuwarsa da kuma ayyukan da ya bari tare da alkawarin aiki da abin da ya sa a gaba. Shekaru hamsin da suka gabata Martin Luther King ya yi magana game da fafutukar da za a yi a gaba. ‘Yarsa Bernice King ta yi kakkausar suka a wani jawabi da ta yi dangane da halin da ƙasa ke ciki. Lokacin da Amurka za ta tuba ya yi, saboda a cikin shekaru hamsin ba mu magance matsalar bambancin launin fata ba, kamar yadda mahaifina ya kalubalance mu. Dr. King ya yi tafiya Memphis saboda ya ga garin. da kuma halin da ma'aikatan tsafta suke ciki a wani bangare na kamfe ɗin da yake yi na yaƙi da talauci. Dokokin da suka haramta nuna wariya da kuma tabbatar da yancin su na zaɓe daga kowa ya janyo haɗin kai. Ambassador Andrew Wayong na daga cikin makusantansa masu bashi shawara da suka yi tafiya tare a Memphis. Ina da kusan tabbacin cewa ya san da cewa kwanaki kaɗan suka rage masa a duniya. kuma idan ma zai rasa ransa baya son ya rasa ran nasa a birnin New York ko kuma Washington. Yana sanya sadaukar da rayuwarsa ga jama'a sannan yana sanya mutu yana yaƙi da talauci. Ya dai sadaukar da rayuwar tasa a barandar Lauren Motel a lokacin da wani gwanin harbi ya kashe shi. To kuma ga wasu labaran duniyar. Wani shugaban masu fafutuka a Mali ya bayyana a karin farko a kotun ICC da ke birnin Hague bisa tuhumar aikata laifukan yaƙi. alhassan al mahmud shine jagoran hukumar hizba a timbuktu a lokacin da garin ke karkashin iko masu fafutuka daga shekarar 2012 zuwa 2013 ana zargin shi ne da cin zarafin mata da kuma lalata wasu hubare an tsaurara matakan tsaro a mogadishu babban birnin somaliya gabanin kada wata ƙuri'ar yanke kauna akan kakakin majalisar dokokin ƙasar Muhammad Osman Shawari ya ce shugaba Muhammad Farmajo ne ya buƙace shi ya yi murabus amma ya ƙi. Ana zargin Mr. Jawarin da amfani da iko ba bisa ƙa'ida ba. Shugaban gwamnatin Austria ya sanar da wasu shirye-shirye na haramta wa ƙananan 'yan mata saka hijabi. Haramcin zai shafi 'yan matan da ke makarantun firamare da na ƙasa har zuwa masu shekaru goma da haifuwa. shugaban gwamnatin ya ce ya kamata a baiwa 'yan mata damar samun ci gaba a rayuwarsu daidai da maza akwai 'yan kabilar shona waɗanda 'yan asalin zimbabwe ne su kusan dubu hudu da ke zaune a ƙasar kenya inda suka shafe shekaru fiye da hamsin kakanninsu sun je ƙasar ce domin yada addinin krista amma gwamnatin ƙasar ta ƙi ta ba su matsayin 'yan ƙasa yanzu har ma gwamnatin zimbabwe ta ce bata san da su ba gadi rahoton sa'adiya umar tahir Mofat Ngwabi mai shekara 88 na zama a Kinnaur a wajen Nairobi. Yana ɗaya daga cikin 'yan kabilar Shona da har yanzu suke da rai, waɗanda suka isa Kenya a shekarun 1960. Jomo Kenyatta ya shaidawa shugabanninmu cewa za su iya shiga ko'ina a cikin Kenya. su yi wa'azi ko da ga 'yan masai ba ma iya yin dukkanin wata sana'a domin ciyar da kanmu abun da wuya idan kuma ka haɗa wani abu ka sayar hukumomi suka gano za a iya ɗaure ka Duk da wancan taro da kuma amincewar shugaban ƙasa na kafa wani coci, ba za a iya yi wa 'yan kabilar Shona rijista ba, saboda a ƙarƙashin tsarin mulkin farko na bayan samun 'yancin kai, babu wani tanadi na yi wa waɗanda ba 'yan Kenya rijista a matsayin 'yan ƙasa ba. Hakan ya bar su a matsayin marasa ƙasa, su ba 'yan Kenya ba kuma ba 'yan Zimbabwe ba. Mazaje 'yan Shona sun ƙware aikin kafinta, da kuma aikin gine-gine da sauran aikin kwadago da baya neman bayyana kai waɗanda suka auri 'yan kenya ne kawai ke samun aiki 'yan shona dai sun yi fice da mayar da kai ga addininsu al'ummar farko ta je kenya ne don taimakawa ga yada addinin kirista Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana son ta kawo ƙarshen rashin ƙasar da ke shafar mutanen nan da shekarar 2024. Muna ƙoƙarin tayar da batun tare da hukumomin Kenya. Mu rubuta labarin su da kuma ko me yasa a yau suke a nan da yadda suke faɗi tashi a rayuwarsu da ta 'ya'yansu sannan mu yi ƙoƙarin samun mafita tare da gwamnatin kenya komawa zimbabwe dai ba zaɓi ne a gare su ba sun ce wasu 'yan ƙalilan ɗinsu sun yi ƙoƙarin komawa to amma gwamnatin zimbabwe ta koro su To a filin wasanni kuma yanzu haka ana buga wasanni biyu na zagayen kwata finals na gasar cin kofin zakarun turai wato Champions League karawar farko. barcelona na fafatawa da roma kawo yanzu dai barcelona ta ci uku roma kuma na nema ɗaya wasan kuma shine tsakanin liverpool da manchester city yanzu dai liverpool ta ci kwallaye uku manchester city kuma tana nema tsohon dan wasan tsakiyar ingila da chelsea ray wilkins ya rasu a asibiti yana mai shekaru 61 wilkins wanda har ila yau ya buga wa manchester united da ac milan da rangers da kuma qpr ya yi jinya ne a london sakamakon bugun zuciya an fara gasar wasannin kasashe renon ingila a birnin gold coast na australia an yi wani kasaitaccen biki na bude gasar da ta haɗa 'yan wasa 4,500 daga kasashe 71 an fara gasar ce da wasan ball sannan za a yi a badminton da wasan daga nauyi da kuma kwallon gora to karshen shirin kenan a madadin kowa da kowa ne alhaji jor kulibali ke fatan mu kwana lahiya daga nan london thank you